kowa ya san cewa yanzu na inda ake samun kuɗi online shine da waya ko kuma ce inda zaka samu kuɗi cikin sauƙi shine mai da wayanka amma me sai ka samu wanda zai koya ma Assalamu alaikum rahmatullah idan har kana neman hanyoyin da zaka fara samun kuɗi online ka tsaya ka saurari wannan bidiyon domin zai amfane ka na matukan gaske so ba tare da bata lokaci ba kamar da kuka sani kan mutanen wato yan arewa ya fara wayewa akan me akan forex da kuma crypto lura da cewa mutane yanzu nan in ka tambayi da ka yi poll yanzu nan 90% na mutane za su ce ma abin da suke so su koyi shine forex da crypto me yasa abin da yasa shine babu kasuwan da zai baka kuɗi kamar forex ko kuma crypto a zamanin da muke yanzu nan duk wani kasuwa da ka sani dai kana so ka zama ogan kanka ne boss na kanka wayan ka rika samun kuɗi da shi kaga duk trading hanya ne wanda ake samun kuɗi sosai shi yasa me mutane kaga yanzu nan kaga mutum ya ja biya dubu ɗari uku domin me a koya mai forex ko kuma a koya mai crypto amma bayan ya ja biya wannan makudan kuɗin domin a koya mai trading sai kaga kuma ba wai an koya mai abin da zai zama boss na kanshi bane a'a za koya mai abin da zai dawo gobe ne ya rika depending ma wanda suka koya mai harkan ina fatan wayanda suka je suka biya kudaden suna fahimta abin da nake nufi so ba tare da bata lokaci ba in Allah ya yarda na yi wani poll ne na yi tambaya menene mutane suke so su koya wato yan arewa suke so su koya wanda suka yi voting su ma za sun gane me nake nufi da na yi poll din 90% na mutane suka ce suna neman a koya musu forex da kuma crypto 90% sun ce forex da wato ah, crypto so in Allah ya yarda wannan channel din zai kasance zan rika posting 80% na post da zan rika yi daga yanzu nan zai kasance a harkan trading ne wato forex da crypto domin me mutane mu su samu su amfana in dai har zaka bibiye mu a wannan channel din in Allah ya yarda forex da crypto dai zai kasance ma abu ne wanda zaka iya ba tare da ka sha wahala sosai ba sannan kuma kamar yadda kuka sani a wannan channel din na saba kawo muku hanyoyi wato yanda ake samun kuɗi online legit hanyoyi ba hanyoyin da zaka je kai scamming ba a hanyoyi legit inda zaka samu kuɗi ba tare da an cuce ka ko kuma a inda dai zaka dai samu kuɗi dai legit kuɗi kuma irin online da wayanka so zan ci gaba da kawo muku wayan abubuwan amma dai 90% ko 80% na post ɗina zai kasance a harkan forex ne da crypto saboda me na ga cewa kan mutanen mu ya fara wayewa da abin da yasa bana posting so da na ga ba wai an cika san shi bane ko kuma mutane ba su san da shi ba amma yanzu 90% na mutanen mu wato yan arewa su ma sun fara gane cewa forex da crypto hanya ne da zaka samu kuɗi cikin sauki so duk wanda ke so ya rika samun kuɗi online in Allah ya yarda dai zai bi mu a wannan channel abinda kawai zaka yi kai following namu kuma ka taimaka kai sharing wannan video domin wasu su ma su amfana channel din nan 80% na post ina daga yau din nan da kake ganin video zai kasance forex da kuma crypto in Allah ya yarda don haka wayanda suke so su fara samun kuɗi online ta forex ko kuma crypto kuma suke so su forex da crypto ba zan cajin komai ba zan rika kawo muku legit abubuwa ne akan forex da crypto in Allah ya yarda sannan kuma zai kasance yadda dai na saba abubuwan dai da suke legit wayanda suke na online kamar su affiliate marketing su dropshipping su copywriting duk zan rika kawo su kuma in ma an samu wani abu kuma wanda yake legit kuma shi ma zan kawo muku shi domin me mu samu amfana ga baki daya me kake bukatan kai mana yanzu na abinda zaka yi kawai ka tabbatar kai mana liking kai following namu baka following namu kuma kai mana sharing domin me wayansu su ma su amfana kakkai kasa a gwiwa kowa ya san cewa yanzu na inda ake samun kuɗi online shine da waya ko kuma ce inda zaka samu kuɗi cikin sauki shine mai da wayanka amma me sai ka samu wanda zai koya ma ba za ka je kai tsaye kai ka ɗauki waya ka fara samun kuɗi ba sai ka samu wanda zai koya ma tun Allah yadda ina tare da ku duk wani abu da na san cewa na yi trying kamar da kuka sani ban kawo muku abu sai na yi trying sai mun yi testing shi mun gane cewa eh wannan abun yana aiki 100% kuma ba scam bane sannan kuma legit ne ko ka yi shi ba za ka shiga kowane matsala ba su muke kawo muku a wannan channel din so wanda ba su sani ba suna na isa bala faruk don haka waɗanda suka sani sun riga sun sani so allah ya da ku yi kokari ku yi following namu ku yi mana share domin su su amfana kuma ku yi expecting videos namu akan forex da kuma crypto daga yau din nan assalamu alaikum